akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshi da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma a faɗa yanar gizon mu kai tsaye a voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. To masu sauraro a yau Alhamis 13 ga watan Oktobar shekarar 2016 za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba a duk Alhamis. Haka yake idan ba a manta ba a 'yan kwanakin baya ana ta fama da zazzabi wanda yake damun mutane ciki har da kananan yara. To wannan makon za mu yi magana a ta yaya ne ya kamata mu kare yaranmu daga kamuwa da irin wannan zazzabi mun tattauna da Zainab Dalhatu don jin yadda za mu yi. guri da aka san akwai danshi misali a ce idan a cikin gida ne a kare zaman yawan zaman danshi ko kuma a wajen gida yawan zaman kwatanni a cikin kofar gida ko cikin gida wanda zai hana sauran ya yi um, breeding bugu da ƙari an sami wasu 'yan matan cofa guda 21 daga hannun boko haram wanda hakan ta sa mun tuntuɓi eman shehu don jin yanayin lafiyarsu zai kasance. gwamnati ke da hakkin ta ga cewa dama akwai shiri a ƙasa dama shi yasa tun da muka soma wannan fafatuka mm. muka ce akwai matakan da ya kamata a ɗauka duk waɗanda aka kwato daga hannun 'yan ta'adda ya kamata a bi waɗannan matakan da ya kunshi ah, abubuwa daban-daban har da ma duba lafiyansu To sakonninku a Facebook da Twitter yana nan tafi a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. A shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa ta yaya za mu kare yaranmu daga kamuwa da zazzabin da ake yawan fama da shi a wasu sassan Najeriya, inda zan karanto amsoshinku. Sakon farko daga Rilwana Sa'idu Gayari ya ce hakika yau da gobe hanyoyin suna da yawa. Na farko tsaftace muhalli tare da kulawa da shi. Na biyu karɓar rigakafin da ake bayarwa na zazzabi daban-daban kamar irin cutar zazzabin sauro, cutar lasa, cutar polio da dai sauransu. Na uku yin amfani da tsaftataccen abinci ko ruwa kai har ma da na wanka. To idan muka kiyaye hakan insha Allah ba wata cuta ko zazzabin da zai addabe mu. Daga ƙarshe muna kira ga 'yan uwanmu musulmai maza da mata da ma waɗanda ba musulmai ba da mu tashi tsaye mu kare kanmu daga afkawa cikin kowace irin cuta ko zazzabi da ke samun mu a faɗin duniyar nan. Sai Muhammad Hassan Murtala Fulka ya ce yau da gobe dalilin ta'assar wannan matsala da zazzabin cizon sauro ita ce gwamnatin tarayya da jihohi sun watsi da public health officer wato jami'an duba gari domin da a ce duba gari suna aikin su kuma ana ba su kayan aiki yadda ya dace wallahi da tuntunin mun kawar da zazzabin cizon sauro a wannan wannan ƙasa Kira da zan yi wa iyaye ita ce mu rika amfani da ɗakin soro da mu da 'ya'yanmu don kare kanmu daga zazzabin cizon soro. Sai buba mai goro gashuwa ya ce wallahi yau da gobe bayanin ku na yau kamar da ni kuka sako. Mu dai a nan gashuwa abin da yawanci mutane ke fama da shi kenan. Mun sha kira ga gwamnati ta taimaka da maganin feshi amma maganar yana wucewa ta bayan kunnanta kamar yadda jama'a za su kare kawunan su kamata ya yi su dinga shiga gidan soro mai magani. Haka zalika a dinga kiyayewa da zubar zubar da kwata a ko'ina barkatai. Mahmud Salihu Kauran Moda ya ce ta hanyar amfani da shawarwarin masana kiwon lafiya waɗanda suka haɗa da kwana a cikin gidan soro mai magani tsaftace muhallinmu ta yadda sauro ba zai samu wajen zama ba da kuma zuwa asibiti domin ganin likita da zara an ga alamomin zazzabi sun kama yaro allah ya kare mu daga wannan irin zazzabi amin sai muhammad ahmad idris ya ce salam yau da gobe abu ɗaya zuwa biyu ne za mu yi domin kare ƴaƴanmu daga wannan zazzabi na cizon soro na ɗaya muna tsaftace muhallinmu na biyu muna saka ƴaƴanmu cikin gidan soro idan za su kwanta barci matukar muka yi haka insha allah ba za a yi zazzafin cizon soro ba Salihu Isa Fana ya ce yau da gobe ai mataki guda ne kawai wanda kowa ya sani illa kula da muhalli da kuma kula da kyakkyawan abinci mai tsafta da kuma kula da wajen kwanciya da gidan soro kula da rufe abinci ko abin sha a ko da yaushe ina ganin idan aka kiyaye da yin hakan to insha Allah Allah zai kare mu da yawan zazzabi da duk wani cuta daban-daban. Sai Nasiru Kainuwa Hadeja Albani ya ce da farko a rika tsaftace yara da kuma muhalli sannan a daina kwanciya a tushe cikin zafi uwa uba a rika kwanciya cikin gidan soro kuma da zarar an ga alamun zazzabi tare da yaro to a gaggauta kai shi asibiti domin duba lafiyarsa. Bala Muhammad Dambam ya ce salam yau da gobe kamar dai yadda 'yan magana ke cewa rigakafi ya fi magani tabbas akwai hanyoyi da dama da ya kamata mu bi su domin ganin mun kauce wa yawaitar zazzabin yaran mu. Hanya ta ɗaya za mu dage wajen tsaftace muhallinmu. Hanya ta biyu tun kafin zazzabi ya kama yaronka sai ka gaggauta garzayawa ga likita domin karɓo ƙwayoyin rigakafin zazzabin da dai sauran makamantan haka da fatan Allah ya kare mu da wannan zazzabin zamani amin Adamu daɗin kowa ya ce yau da gobe hakika yau kun kawo maudu'i mai mahimmanci shawara a nan shine kawai magidanta kar su yi wasa da sanya gidan sauro a wuraren kwanciya a matsayin talakakam shine mafita baba gana alhaji dabuwa unguru Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce salam filin yau da gobe tabbas akwai gudunmuwa da za mu bayar don mu samu saukin zazzabin da ya addabi yaranmu amma fa sai mun jajirce sosai da wannan ababe kamar haka tsaftace muhallanmu da kyau ba da kulawa ta musamman ga yara wajen kula da tsaftar su, da dai sauransu in har mun kula da waɗannan abubuwa to tabbas za mu sami ragowar wannan annoba ta zazzabin da ke damu mu. abdulkadir husaini jambil ya ce yau da gobe hanya mafi inganci don kawo ƙarshen Yaɗuwar zazzabin cizon soro ga ƙananan yara musamman arewacin Najeriya shine amfani da gidan soro lokacin bacci. To idan mun leƙa shafinmu na Twitter at Umar Alhaji Lawan ya ce mutane su tashi tsaye wajen tsaftace mahallansu da wuraren da yara ke wasa da karatunsu fatan dai Allah ya kiyaye mana kamuwar cutar amin. At Muhammad Salisu Wan ya ce a gani na babban hanya ita ce tsaftace muhalli. At Aisha underscore Yarima Wan ta ce yau da gobe mu kula da share muhallinmu mu yi amfani da gidajen soro na net da tabbatar da dukkanin magudanar ruwa an buɗe ruwa na wucewa at s mai lange-lange ce tsabtace muhallinmu tabbatar da ba ruwan da sauro za su iya zama a ciki da kuma samar da magungunan kashe sauro da rigunan sauro da na sanyi Atnuru Musa Shuwa ce to mafita dai ita ce mu tsabtace gidajenmu da kuma gwamnatin ƙasa ta yi wa marasa lafiya allura da ma waɗanda suke da lafiyar. At Haji Mata ta ce ko ya ce ni dai a ganina iyaye su tsabtace muhallansu da wuraren da yaran su ke wasa idan aka yi haka Allah zai kawo sauƙi wajen kamuwarsa. To mun gode ku ci gaba da turo mana da saƙonni. To Maryam Bugaje ta tattauna da Dr. Zainab Dalhatu likitar yara asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a Najeriya don jin yadda za mu kare yaranmu daga wannan zazzabi na malaria da ake fama da shi. To amma kafin sannan muna sanar da ku cewa za mu saka muku layi a lambar mu ta da kuka saba kira alamar tarawa sai a sa ɗaya sai kuma biyu sifili biyu biyu sifili wanda can an jima a cikin shirin zamu bar ku tofa albarkacin bakin ku game da wannan zazzabi da yake addaba mutane da yadda zamu kare kanmu haka kuma an saki yan mata guda 21 daga hannun yan boko haram daga yan matan chibok wanda su ma zamu so mu ji ya kamata a kula da lafiyarsu. barkewar wannan zazzabin cizon sauro a wasu sassan kasar da yake ta kama mutane musamman yara ta yaya iyaye za su kare kansu musamman 'ya'yansu da farko dai kamar yadda aka sani sauro shi ke sa wannan zazzabin cizon sauro din mm-hmm. so um, abu na farko shine wajen kare yara a samu wannan maganin sauro din wato gidan sauro mai magani mm-hmm. idan yara za su kwanta a sa su a cikin insecticide treated net ya zama yara suna bacci a ƙarƙashin gidan sauro sannan kuma kamar yadda aka sani sauron ya fi cizon mutane da yamma ozo yakan ciji ma mutum ko da da rana ne amma ya fi yawa da yamma an so a ce idan yamma din ta yi ko ma ba da yamma ba ko da da rana ne in har yara su shiga cikin guraren da aka san akwai sauro ko gurin duhuwa haka da sauransu an so a sa musu kaya marasa duhu irin light colored kaya haka masu haske mm. sannan a sa musu safa da um, abin hula haka wadda za ta kare su daga wannan cizon sannan kuma babban abu ma da ke kare mutane daga zazzabin cizon shi ne tsafta tsafta ta environment kamar ta cikin muhalli da cikin gida mm. ya zama na dukkan guri da aka san akwai danshi misali a ce idan a cikin gida ne a kare zaman yawan zaman danshi ko kuma a wajen gida yawan zaman kwatanni a cikin kofar gida ko cikin gida wanda zai hana sauran ya yi um, breeding a hmm, cikin wannan ruwa dan sauro yana son danshi to idan ya zama akwai wannan kwatanni haka da su danshi din zai ba shi babban muhallin da zai zauna har ya yadu har ya dinga samar da wannan zazzabin cizon sauro din sannan kuma a dinga yashe kwata in aka yashe kwatan nan kin ga ruwa zai wuce mm. zai hana wannan stagnation din na ruwa da zai ba wa um, sauran damar zama ya yada a cikin gurin sannan kuma ya kasance ana share gidan a daina tara shirgi ta yadda ba zai samu duhu ko maɓoyar da zai ɓoye har ya fito ya ciji yaro kuma babba har ya sa wannan zazzabin ba a hanya mafi sauki da za a kare wannan um, faruwar zazzabin ma mm. tsafta din da saka kaya marasa nauyi masu hasken kala ga yaro mm-hmm. sai kuma akwai um, insect repellent wani magani ne shi a jiki wanda zai hana ko da sauran ya taba jikin mutum har ya iya cizon shi balle har ya sa masa zazzabi sannan kuma ya kasance ana shiga shiga cikin wannan gidan sauro mai magani mm. shi ne hanyoyin da za a bi a kare wannan zazzabin cizon sauron balle har ya haddasa wannan zazzabin cizon sauro To haka yake Dr. Zainab kenan. Eh, to Dr. Iman Shehu na kungiyar fafutukar ceto 'yan matan Chibok ya tattauna da Usman game da sakin wasu guda mata uh, guda 21 da aka yi. Shin ina matsayin lafiyar su. Barka da warhaka Malam Iman Shehu. da farko me zaka ce game da wa'annan yan mata guda 21 daga cikin yan matan Chibok da aka ce an samu ya aka kuka samu labarin eto eh kuma yadda kuka ji haka ma muka ji hmm. ah, mun ga yan ah, jarida sun fara dauka hmm. kuma da muka yi tambayoyi muka soma jin kishin kishin cewa kila akwai gaskiya cikin maganan kuma hmm. tun da fada shugaban kasa ba ta yi magana ba hmm. kuma ba mu da daman mu yi magana sai bayan da shi ah, garba shehu ya yi magana me ya ce shi me kuka ce ko kuma ah, to shi ya ce hakikan an sako yan matan yau da safe kuma ana nan an kai su maiduguri ana kokarin a ga lafiyansu a duba lafiyansu kuma ah, a sunayensu matakin da aka sake su din dama ina son magana a fuskar maganar lafiyar ne shin me kuke gani ku yanzu ya kamata a ce a maganar lafiyar buƙatar A to wannan dole ne gwamnati ke da hakkin ta ga cewa dama akwai shiri a ƙasa dama shi yasa tun da muka soma wannan fafatuka mm. muka ce akwai matakan da ya kamata a ɗauka duk waɗanda aka kwato daga hannun 'yan ta'adda ya kamata a bi waɗannan matakan da ya kunshi abubuwa daban-daban har da ma duba lafiyansu. Mm. da kuma a ganin yadda yadda hankalinsu yake don irin azaban da suka da suka sha a hannun 'yan ta'adda mm-hmm. don haka ya kamata yanzu da gaggawa a ga duk abubuwan da ya kamata ya ɗauki matakan da za a yi a duba lafiyansu duk yadda za a taimaka musu game da lafiyansu a ga cewa an yi hakan nan. Eh, to kana ga bayan lafiya ta jikinsu wasu sukan ga irin waɗannan abubuwa in sun faru saboda razana ta kwakwalwa kila za a buƙaci maganar masana harkar lafiyar kwakwalwa kana ga ta kai ga irin nan su ma a duba su haka ba har na makwakwalwa ba har ma ga tunaninsu don kaga zaman da suka yi akwai abin da turawa ke kira Stockholm syndrome daɗewan wanda suka yi tare da 'yan ta'adda za su soma ganin cewa suna suna suna da ra'ayin sun ɗauki ra'ayin 'yan ta'adda don haka hadda 'yan psychologist waɗanda za su duba su su duba tunaninsu a yi ƙoƙari a jawo ra'ayinsu ya dawo yadda ya kamata. Mm-hmm. Eh wato saboda kauce ma fadawa ta hanya kenan. Eh sosai. Eh to sannan a wannan fafutukar da kuke kun fara jin daɗi tun da gashi har wasu sun fito kuna ga ƙoƙarin gwamnati ne fito da su koko kawai dai an dai sake su. ina ganin gwamnati tun da ta ji nauyin fafatukan da muke ta ji kiran da muka yi kuma ta yi abin da ya kamata dama mun ce wannan abin ba batun karfin bindiga ba ne mm. dole sai an nemi dabaru an nemi hanyoyi da za a yi in dai ana so a kwato su a raye mm. to don haka gwamnati ta yi daga karshe ta yi abin da ya kamata ta yi abin takaici ne wannan abin ya kamata da a shi tun tun lokacin shi wancan shugaban kasar. Mm. An bata lokaci sosai. To yanzu sauran da suka rage kuma fa ya ina fafutukar taku za ta tsaya? A haka ai dama mun faɗa mun ce ko guda ta rage za mu ci gaba sai mun ga cewa gudan na an sako ta. Haka muna nan kan na nan kan abin nan kan eh, mu. Daga ƙarshe a mutanen gari dole za su ga cewa gashi misali kila wa'annan yara suna fara dawowa cikin su ya ya kamata su karbe su to ka san wani lokaci eh, ma za ta iya tasowa. Ai kamin kamin ma a sako su ga mutane shi yasa ya kamata a keɓe su a duba lafiyan su a duba hankalinsu a duba tunaninsu hmm. a duk bukatunsu a ga cewa an taimaka musu da hmm. kowane hanya yawa hmm. sa'an nan su kuma mutanen gari dama su mutanen Chibok sun ce su ko ta yaya suke a dai kawo musu da mm. matansu. Eh. Da haka ban zaci a Chibok za su sami wannan matsalan ba. Mm. Na kyama? Eh na kyama. Eh. A Chibok ban zaci za su sami wannan matsalan ba don dama tuntuni iyayen sun ce ko ta yaya su dai a kawo musu yan su ko ma su. Eh to ai kaga iyayen su dama ba za su kyamace su ba to amma mutanen gari kila za su yi tunanin cewa ba su san da wace suka dawo ba misali. A to ni dai ban ga eh, duk hurdun da muka yi da mutanen ci ba mu ga suna da wannan tunanin kyama ba. To wani kira zaka daga karshe wanda kila ban tambaye ka ba. Eh to gwamnati ta ƙara kokari daga cewa an kwato sauran yan matan da duk waɗanda ke hannun Boko Haram. Hmm. Don yadda shugaban kasa ya ce muddin 'yan matan eh, cibok da duk waɗanda aka rike na hannun boko haram ba za a ɗauka cewa an ci wannan yaki kan boko haram to mun gode sosai dr iman shehu da ka samu tattaunawa da mu a cikin wannan ƙurarren lokaci to na gode kwarai da kuka yi garkuwa da 'yan mata To ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka fa a nan Washington DC a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Ana iya buga mana waya domin a tofa albarkacin baki musamman game da lafiyar waɗannan 'yan mata guda 21 na 'yan matan Chibok da aka saki wanda gwamnatin Najeriya ta sanar domin a ji shinya ya kamata a kula da lafiyar su musamman ta jiki da ta kwakwalwa. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar in kuma mun samu likitanmu da muke kan nema to za a ji ya amsa mana wasu tambayoyin to salamu alaikum mun samu kira daga kaduna wane ne wa alaikum salam na kaduna rage rediyo sai kai magana mu jika o lafiya lau wa muke magana kuna magana da sabon kima ne daga kaduna najeriya to malam sabo muna jin ka game da maganar yan matan cibok da muka yi da ko maganar zazzabin yara inda za mu kare yaran mu daga kamuwa zazzabi duk wanda ka ga dama kana iya magana a kai maganan yan matan kiwo ba ne kuke yi ba eh shi ma za ka iya magana akan shi muna magana akan bangaren lafiya ne ai dama eh to gaskiya muna godiya dai na farko da Allah da ya ba da ikon ganin wayannan yara sun dawo ga iyayensu sannan kuma muna mika godiya ta musamman ga gwamnatin Babu Buhari da da jami'an tsaro musamman hoti da fatan Allah ya kara musu ƙwarin gwiwa sauran 'yan matan ma ga sun dawo. To amin amin to wane ne akan layi? mun na kaduna line ka ba shi da kyau amma na wanda kuma ka rike shi ma ya samu ya kubce to amma kar a manta lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to ga wani daga bauchi wane ne a bauchi amurka ɗasabe eh. muhammad daga bauchi to malam ɗasabe barka ne muna sauraron ka daga shalkuri kirk local government To, menene za ka ce game da 'yan matan Chibok da aka sako ko kuma yadda za a kare yara daga cuta, cutar zazzabin? Hello? Alhamdulillah, yara dai Allah dai ya kare jinya da muke fama da shi. 'Yan matan Chibok kuma da Allah kawo mana lokacin fitansu? Mm. To, alhamdulillah, mulkin ba Buhari Allah kara ba Buhari lafiya da ci gaba da mulki cikin zaman lafiya. Mm, amin. to muna godiya dan asibi bari mu je sokoto wane ne a sokoto to na ga sokoto ya kubce Eh, kin san wani lokaci layukan sannan eh. abinda nake son masu saurari su gane cewa kamar magana lafiya da muke tabawa duk ranar alhamis mm. za su iya magana kamar misali yanzu yaran nan da ake maganan cewa suna kamuwa da zazzabin nan su ma ya za a mu kare su kamar yadda Dr. Zainab ce magana eh. ko kuma a bangaren yan matan tubok din maganar lafiyar jikin su tukunna ba wai sakin su din ne muke magana ba mun yi murna da haka amma yawwa mm. maganar lafiyar su ta jiki da ta kwakwalwa mm. to bari mu ji wannan wani ne alai assalamu alaikum hello hello shi ma hello to ina ga layin to a hankali yau to amma dai ga lambar zan sake kira alamar tarawa ɗaya sai a sa biyu sai a sa sifili biyu sai kuma biyu sifili biyar sai biyu shida biyar biyar ita ce lambar da za a lalube mu a kanta sannan kuma kamar yadda na ce muna ci gaba da lalubar likita wanda yake masanin harkar kwakwalwa ko kuma likitan kwakwalwa domin mu mm. ji me zai ce akan wannan batu da yadda ya kamata a yi da wayannan 'yan mata da aka ce eh in mun same shi to za a mm. ji insha Allah To Maryam kamar yadda muke magana zazzabin nan zaki ga cewa yawanci a irin su Kano, irin su Kaduna, irin su Neja akwai garuruwa da yawa musamman a arewa da wannan mm. zazzabin yake ta damun mutane da yara zaki ji wannan ba lafiya wancan ba lafiya. Da kika yi kira eh ina eh, jin ki da Zainab. shi ita mm. wannan kuma zazzabin kuma an ce ba ta jin magani ne ko? Eh to sun ce za a yi ta yi a mutum wani ya ce sau biyu yayi wani ya ce sau uku yayi da sauransu. Eh, to saboda haka duk da dai ake ciki shine mutane ya kamata su lura kamar yadda likita ta ce akwai maganan tsaftar jiki, mm. akwai maganan tsafta ta ta ta ta kwakwalwan kanta saboda eh. idan ba bata samu natsuwa ba to kai ga tsafta sai a hankali. Da kuma kau da wani da wani ruwa yawwa da yake mm, kwance inda mm. sauro zai samu ya nasa kwai to bari mu dan shiga sakonnin da muke da su akan shafin facebook kai tsaye live to ga wani salamu alaikum Yawwa to da muke magana amma zaka dan kashe rediyon ka saboda mu ji abin da zaka tofa mana. Kana magana da Usman Abdullahi daga Funtuwa. To Usman Usman Abdullahi me zaka ce game da lafiyar waɗannan 'yan mata da aka ce an ceta ko kuma maganar yara da suke kama da mata tun da Allah ya sa an same su Allah ya ƙara kawo sauran. Mhm, amin amin. Eh, ya eh. ka abin da za mu ce kenan Allah ya tabbatar da alheri. To amin amin muna godiya sosai. to bari mu je ga sakonnin da muke da su na shafinmu na facebook kai tsaye da ake sauraron mu yanzu kuma mm. ake kallon a hotuna salamu alaikum wa alaikum salam eh hello honorable baba yali ne daga fufore la adama to to bari mu ji magana da kai kafin mu koma kan facebook din me zaka ce to gaskiya batun mm. lafiya akwai abun da ya kamata a ringa yi a mm-hmm. dawo da shi to Eh, batun samo musu kamar gadajen da za a buga su tun ainihi da net wanda zai taimaka ma yara ya kamata a dawo kasa mm. in dawo kasa a dinga yin gadaje da eh, wato sange mm. wanda yara za su iya shiga kuma yadda za a je da safe za a iya keɓe su a gefe in dare kuma a sake naɗa su suna cikin gadajen su wannan ma zai iya rage malaria mm. to muna godiya sosai kuma ina magana a kan batun mutanen Chibok eh yaran nan da aka karba suka dawo guda shi daga. batun dawon yaran nan kuma Allah ba baban Buhari lafiya amma abun da sai abun da za a yi hmm. abubuwa guda uku na daya sai a gwada su a san su. Hmm. domin mukan iya gane mutanen Chibok mutanen Boko Haram da suke cewa su nan mutanen addini ne ta yi a samu wani cuta wanda ba wanda yake son addini yake samun irin wannan cuta mm. na biyu kar a dinga nisa da iyayensu a dinga kawo su kusa da iyayensu kar a ɗauko su a kai su abuja su dade a kai su nan su dade a samu iyayensu a samu a haɗa su zai iya rage tension na wannan psychology nasu mm. sannan kuma a samu wayanda suke musu bita a kan harkan duniya a mm. san cewa su dinnan namu ne mutane suna son su an sha wahalan su ana ta addu'a su dawo Allah ya kawo lafiya shine magana da nake son gara kai eh to mun gode kwarai kace mai sunanka sunana honorable liman babai yali daga ribadu to honorable liman mun gode kwarai da ka tufa albarkacin bakin ka sosai mun ji daɗi Allah ya saka da gode na gode sosai da eh yawa eh to maryam akwai yan wasu da suke ta comment ko sakonnin tufa albarkacin bakin su akan shafin facebook eh, live akwai usman sale ya ce wai ba wani zazzabin cizon sauro kawai tsabar yunwa ce da ake fama da ita a Najeriya. Eto eh, amma ga likiciya ta yi bayani. To, <laughs> saurara. Mm. Mm-hmm. sai eh ga wani mato eh ga wani shi ma nan ya ce salam fata alheri a gare ku ya hausa allah ya saka da alheri amin sai wannan ya ce barkanku da aiki muna fatan allah ya sa mutane su kula wannan daga lawal aminu daura mm. sai kuma akwai wani shi ma guda daya a bello jibrin ya ce barkanku da aiki ya ce ni ne naku baba jibirin gawo to muna muka barka da warhaka kai ba mm. da fatan kuma za a ci gaba da sauraron shirin na yau da gobe sannan kamar yadda muka ce muna kuna da ikon ku kira ku tufa mana albarkacin bakin ku tunda layi ya hana mu samun likita eh. Eh, game da misali lafiya da muke magana a kai mm. ta yara da zazzabin da yake ta addaban mutane da sauransu mm. eh, to sannan kuma bayan wannan in Allah ya kai mu gobe zan yi amfani da wannan damar in sanar yawa to to bari mu je tukunna assalamu alaikum to shi ma ya katse wato kin san kamar misali gobe mm. za mu to wai in ce so mun tabi a abin da za mu tattauna a Allah in Allah ya kai mu gobe muna magana ne akan abin da ya shafi al'adu da zamantakewa da makamantansu eh. za mu yi magana ne akan musamman wannan matsalar da take dan bibiya na cikin gari maganan 'yan shi'a da mutanen gari ana samun abin mm. nan to mun tattauna da mutane masana abin mu ji eh. ya za a samu wanzar da zaman lafiya da maslaha a tsakani ba tare da an cutar da mutane ba ga wanda daga Neja salamu alaikum wa alaikum salam yawwa wane ne yake magana daga Neja yawwa kana magana da yi nisa tanko ne daga bane in baka karamar hukuma a gwara cikin jihar Niger to muna jin ka malai nusa da farko a wayannan 'yan mata da aka sako su to hakikanin gaskiya yana da kyau a ce an tsaya an binciki lafiyansu mhm. domin kuwa idan aka kwatanta da shekaru da suka kwashe a hannun wayannan mutane tsawon shekaru eh. eh. An gano duk abin da ke kenan na bincikansu na su yana da kyau a ce an gano su amma bayan haka idan aka rike su an je da suna an dawo da sunan ba a bincike su ba to yiwa yana yiwa killan mm. suna ɗauke da wasu cuta da ba za a gane ba amma ya ka tsaya ka bincike su aka gano cutan da ke gare su mm. kaga sai a ɗauki matakin magance wannan cutan da mm. fatan Allah ubangiji ya dawo mu da sauran 'yan matan da ke can hannun su ga baki daya su koma hannun iyayen su muna godiya ga Allah ko muna gode ma janar Muhammadu Buhari Allah ya taimake shi Allah ya shi lafiya da baki da Najeriya baki daya na gode sunana Yunusa Tanko daga Bani in baka to mun gode da ra'ayinka da ka ba mu kuma da fatan mm. mutane sun ji Allah ya sa ya amfani Shirin dai na yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku a daidai wannan lokaci daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Maryam na ga bakin kina motsi za ki gaya musu wani abu ne? <laughs> To masu sauraro kuma kuna iya ci gaba da tuntubar mu ta shafukanmu na Facebook da Twitter ta lalubar sunanmu na VOA Hausa ko kuma kai tsaye ta shafinmu na eh, na voa.com. Haka. To bayan wannan kuma sai in ce Maryam anan dole za mu karkara shirin. Eh, amma kamar yadda na ce su sani cewa in Allah kai mu gobe za mu yi magana ne akan mm-hmm. zamantakewa nan musamman na maganan tsakanin ɗaukar abin da wani yake yi mm. cikin maslaha ko kuma wani ya maslaha da uwansa domin a samu wanzo zaman lafiya a najeriya mm. musamman ma in aka yi la'akari da yadda aka samu yan yan mata na mm. rikice-rikice irin wannan na magana addini da makamancin su shine karfafa wanda hakan ta zama mana matsala to da fatan goben allah su za a tare mu a cikin tattauna a zauren matasa yawa eh, domin ana nan za a ji zauren matasa a goben allah ya kai mu to duka-duka a nan shirinmu na wannan lokaci ya kammala sai kuma in allah ya kai mu gobe za mu sake juyowa kamar da muka ce da wani sabon shirin na yau da gobe yanzu a madadin ita maryam bashir bugaji sai kuma daniel brown wanda shine ya jagoranci shirin ya kuma ba da umarni sai waɗanda suka haɗa ma shafinmu na facebook wato su salman jack da kuma alhassan ah, abdulaziz adili toro sai ni usman ahmad kabara a madadin injiniyar mu ta tiang ni nake cewa mu zama lafiya allah ubangiji ya nuna mana gobe wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma matasa, yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba ina mawaka yau ban manta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi